to abu na uku daga cikin abubuwan da suke haram shine ma amara shari'u bi qatlihi wa ma naha an qatlihi abinda manzon Allah ya ce a kashe shi da kuma abinda ya hana a kashe shi ma dukkanin waɗannan abubuwan guda biyu malamai sun tabbatar da cewa waɗannan abubuwan haramun ne a ci su akwai dabbobi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi horoci a kashi duk inda aka gane su aje a kashi sannan akwai dabbobi waɗanda manzon Allah ya hana a kashi ya ce duk inda ka gansu kada ka sake ka kashe su to irin waɗannan dabbobin gabaki ɗayansu haramun ne a ci namansu domin da ana cin naman su da manzon Allah bai ce a kama kashe su ba kurun kun da sai ce duk inda kuka gane su ku farauce su bi ma'ana ku yanka ku ci sai ce kawai a kashe a kashe yana nufin a buge su su mutu ba tare da an yankawa ba tare da an yi amfani da naman su ba haka ma waɗanda ya hana a kashe ana iya cin naman su ba a kashe ba kun ga su ma haram ne waɗannan a ci namansu duka malamai sun tattauna irin waɗannan matsalolin cikin manya-manyan littattafai kana iya samun littafin al-mughni na ibn qudama al-maqdisi kana iya samun al-majmu sharhul muhazzab na imam nawawi da littattafai makamanta waɗannan zaka ga tattaunawan malamai kan waɗannan abubuwan duk da yake irin su imamu shaukani suna ganin cewa a'a waɗannan dabbobin ba a ce ba a ci ba menene da sauransu amma dai wanda ya bi bayanan malamai tiryan tiryan zai tabbatar da cewa waɗannan dabbobin su ma haramun ne a ci namansu sai mu fara da dabbobin da annabi ya ce duk inda ka gane su ka yi ƙoƙari ka kashe su kashe su sunna ne na farko akwai abin da imamul bukhari ya zo da shi a littafin sahih hadisi na dubu uku da da sha hudu. imamu muslim a sahi hadisi na 1193 daga ummul mu'mini na aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda ummul mu'mini ne take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hamsun fawasiqun dabbobi biyar fasikai ne akwai dabbobi biyar waɗanda suke 'yan ta'adda ne fasikai ne yuktalla fil harami ana kashe su koda ko a cikin harami ne mun san a cikin harami an hana a kashe dabbobi ko to ko cikin harami aka ga waɗannan dabbobi a kashe annabi ya ce alfa'aratu na farko shine bera kun ga naman bera kenan haram ne ina mazauna karkara da ke shiga daji wajen kamun bera to gashi annabi ya ce alfa'aratu bera haram ne bera ma ya fada cikin mai ya fita manzo Allah ya ce a zubar da manko to balle shi beran ka dauke shi kaci ya ma fada cikin wani abu wannan abin yana lalata shi to ina ga ka dauki beran ka ce shine za ka soya ko ka dafa ka ci kun nan ne ake samun da yawa daga cikin rashin lafiyoyi don haka bera haram ne wal aqrabu da kunama alhamdulillah muna Allah bai aza muna ciyon kwaɗai ba yana da wahala ka ga mai cin kunama sai ka je wuraren ƙasar cana da makamantansu can za ka ga ana cin kunama mutum ya je katuwar hotel ko restaurant ka ga ya biya kuɗi sun fi dubu talatin me za a kame shi kaji ya ce a kame shi soyayyen kunama ko romar kunama ko makamancin wannan to Allah ya tsare mu walhudiya da abin nan shahu shi ma haram ne a ci shi shi kai ne yana ma da wasu hadisai waɗanda manzon Allah ya hana a ci dabbobi waɗanda suke masu eh, tsuntsaye waɗanda suke masu wannan bakin wanda suke kisa da shi ko kullu zimi miqlabin min at-tuyur dukkanin masu wannan bakin namanta sunan da ake mishi da Hausa miklab wayanda suke sa bakin su su faffasa dabba su ci an gane wannan so irin waɗannan su shahu ne su maiki ko su ungulu ko kenan ko waɗanda za ka ga suna kashe wasu dabbobi su saba ki su faffasa dabba to kaga shahu yana ciki ko ko ce shirwa mun san shirwa ko walhudiya da shirwa walgurabu da kuma hankaka ita ma hankaka haram ne a ci namanta wal kalbul aqur da mahaukacin kare shi da ma dai kare haram ne da mahaukaci da mai hankali ne yana da wani hadisi na daban to wannan hadisi ya nuna cewa ba a cin kare ba a cin a shirwa ba a cin hankaka ba a cin kunama ko ba a cin birako? haka ma wani hadisi daga sa'adu bin abi waqqas wanda imamu muslim ya zo da shi imamu bukhari ya zo da kwatankwaci ne daga wata mata da ake kira ummu sharik imamu muslim daga sa'adu bin abi waqqas hadisi na 2238 imamu al-bukhari daga ummu sharik hadisi na 3359 hadisi na 921 imamu tirmizi ya zo da shi a aljami hadisi na 390 imamun nasa'i ya zo da shi a sunan almujtaba sannan ibnu majama ya zo da shi a cikin sunan hadisi na 2245 yana kuma cikin sahihu ibnu hibban hadisi na 2352 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda abu huraira ya karantar annabi ya ce uqtulul aswadaini fi salati ku kashe babbakun dabbobi guda biyu wasu baƙaƙen dabbobi ku kashe su su biyu ya ce fi salati ai walau fi salati ko da ku a cikin sallah ne ko a cikin sallah ka ga waɗannan dabbobin tsaya ka kashe su an gane kada ka ba su aminci kada ka ce kai ai abin nan ne ustaz ne don haka kaga ɗaya daga cikin waɗannan dabbobin zarcewa za ka yi ka ci gaba da sallah kana sallah amma kuma hankalinka na can ko da ka ji wani abu ya motsa ya tafi ka kuma sai ka zabura a kada ka yi haka dabbobi ne guda biyu annabi ya ce alhayyata na farko shine maciji maciji wal aqraba da kuma kunama don haka kenan ba a cin maciji suna cikin waɗanda manzon Allah ya ce a kashe su bai ce a farauce su ba cewa a kashe a kashe yana da bambanci da a farauta da ana cin su da manzon Allah bai ce a kashe su kisan banza ba ko don haka waɗannan malamai suka tabbatar kama samu littafin sharhul mumta na muhammad bin Salim al-usaimin shi ma yana tabbatar da wannan hukunci tabbas ga malamai nan da dama waɗanda suke nada da na yanzu waɗanda sun tabbatar da wannan hukuncin haka yake duk dabbar da annabi ya ce in eh, an ganta a kashe to wannan dabbar an cire ta daga cikin list na dabbobin da ake ci tana cikin dabbobin da ba a ci ina fatar an fahimta don haka maciji shi ma kun ga yana cikin dabbobin da ba a ci da fatan an fahimci wannan so kun ga muna da jimillar dabbobi kenan kusan guda bakwai a nan muna da bera muna da kunama muna da shirwa muna da hankaka muna da kare sannan muna da tsakaka nan muna da maciji duka waɗannan dabbobi ne ta amfani da wannan ƙa'idar cewa ba a cinsu ina fatar an fahimta annabi ya ce a kashe su duk da yake turawa su tunda annabi ya ce a kashe su ba kashiya suke yi ba waɗannan dabbobin sai ka ga an samu mai kamun maciji snake catcher in ya zo ya kama maciji ba a kashewa sai ya kai shi can cikin daji ya zubar ko haka suke yi wai ba a kashewa to shi dai annabi ya ce a kashe